This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na goma sha bakwai ga watan Oktoba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar yaƙi da talauci ta duniya. To koyaya mazauna jamhuriyar Nijar suke gani ya kamata a san da zaman wannan rana? Shi an ana yaƙi da talauci. Mutane na zaka gani suna cikin wahala ko ba su da kuɗi ko sun gaza abubuwan suka zo kai musu abubuwan nan. Sai su gane awo lalle ashe akwai ranakun da aka keɓe har jira ranar za su yi. Sai kuma martani bisa cece kucin da ya biyo bayan naɗin minista daga jihar Sokoto. Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin mu tattauna amma duka sai bayan kun sha labarai. are Assalamu alaikum. Rahotanni daga jamhuriyar niger na cewa 'yan kasan su 78 ne suka mutu a aikin hajjin bana. haka na kunshi ne a cikin wani rahoton kwamitin da mahukuntan kasar suka nada wanda ya ba da sakamakon zamansa kamar yadda wakilinmu ke cewa nan ba daɗewa ba majalisar dokokin ƙasar zambia za ta fara muhara akan wani gagarumin garan bawul da ake shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba damar zaɓen mataimakin shugaban ƙasa ministan shari'a ngosa sambi ya kulla wanda ya gabatar da daftarin yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska ya ce kudurin ya buƙaci a yi manyan gyare-gyare ashirin a kundin tsarin mulkin ƙasar na yanzu da ya haɗa da abin da ake bukata ga wanda suke rike da manya-manyan mukaman shugabancin ƙasar da suka haɗa da ɗan ƙasa da wanda yake da izinin zama ɗan ƙasa a ƙasashe biyu da matakan samun izinin zama ɗan ƙasar zambia ya kuma mai da hankali akan majalisun lardi da tsara musu aiki da matakan kafa su simbiya kula ya ce kudurin zai nemi a kafa kotun ɗaukaka ƙara da kotun kare kundin tsarin mulkin ƙasa da sauyi a kan ayyukan manyan kotunan ƙasar matakin shugaban kwamitin a majalisar cifamu banda ya ce za a tara daftarin yi wa kundin tsarin mulkin garan bawul ga kwamitin harkokin shari'a kafin a yi mahawara a kansa sakataren majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya bayyana 'yan gudun hijira da 'yanci rani a matsayin babban matsalar da ya addabi duniya da kuma ke bukatar gudunmuwar kowa da kowa ban yana magana ne a sa'in da ya ziyarci sansanin da ke igediyo da ke rome yau din nan sakatare ban ya bayyana halin da waɗannan bayan allah suke ciki a matsayin abu mai so sarai kuma ya ce fatarsa shine ya kara musu ƙwarin gwiwa bankinmu ya ce ba shakka kungiyar tarayyar turai na fuskantar babban kalubale game da waɗannan 'yan gudun hijiran duk da haka ya ce ya bukace su da su ci gaba da nuna halin dattako ga waɗannan mutanen wanda yaƙi da yunwa ya tilasta su barin ƙasashen su shugaban amurka barack obama ya ce kai hari a ƙasa a syria ba shi da kowane irin amfani ya shaida wa manema labarai jiya juma'a cewa ko da yake rasha ta shiga syria kuma iran tana ƙara tura mutane ba zai kai ga cimma maslaha ba sabili da suna goyon bayan gwamnatin da galibin 'yan ƙasar syria suke ɗauka a matsayin haramtacciya labaran duniya kenan kuka saurara yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin jawo hankalin ƙasashen duniya kan wannan matsala alhaji sani mai kaset ya shaida wa wakilinmu a birnin yamai Haruna Mamman Bako cewa a gani a ƙasa. ba mu iya sanin ta wata rana saboda su da sun ka keɓe ta da kansu ma ina tsammanin sun dai samu suna ne amma ba su aiki da abin da aka nuhi da ranar shi an ka ce ana yaƙi da talauci mutane na zaka gani suna cikin wahala ko ba su da kuɗi ko sun gaza abubuwan suka zo kai musu abubuwan nan sai su gane awo lalle ashe akwai ranakun da aka keɓe har su jira ranar za su yi amma su kaga ta to in ba da kai ta mai ba ma san ko akwai ta ba su kasashen da ka yaƙi da talauci suna da arziki mu da talaka kasashen da suka son su taimaka ma irin wa rana ta kama daga gwamnatocin mu har zuwa ƙasa ga talaka to shi sa an ba shi wani abu ya rika can sai shi sallan lewo akwai yaki da talauci ka taso yalla baka da ko jikka bi ga alluji ko jikka kai can gidan ka ana son jikka biyar to yau ga akwai yaki da talauci cikin kasa a ba da komi ga mutane su san rana an keɓe ta don haka yanzu ranar lewa sa akwai lewa ko mukamu ba sa akwai nama ba ana ba shi ci eh azumi ya kare an kai sallah ba ba gana zuwa idi ba to wata rana ai ba amince ta an santa to su sa ma ranar su ta yaki da talauci ta rabon kuɗi ko kaya su ba kasar da duk ba ta da arziki wadatacce kaya da kuɗi ta raba kanta sai talaka da su ta jira ranar tan ta kai waɗansu shagulgulla da aka gudanar albarka albarkacin ranar ta yaƙi da talauci a nan garin birnin Kwanni abinda ya sa Alhaji Sani mai kasancewa ranar ma ba ta soma aiki ba a cikin kasashen mu. Yanzu idan aka bari tun da cikin magana shina ake yanzu. Ina aka koga da ana yaƙi da shi ba A ko fara ma yaƙi da shi ba. Su masu saka ranar su can tura daga nan su hanzu shugabannin mu. To in ranar ta kama a keɓe wani abu su ita ƙasa ta yana ta kokari ta ɗebo su kaya ga shekara kamar ta kabidije. To bana shekara kaza albarkar ƙasa mun samu kuɗi kaza. To saboda haka mun ɗebe matalaka kaza wanda za mu ɗan raba mu su wahalar da sun ka shaga shekara ita ko kasar waje tunda ta haika kasar Nijar kuɗi zai to na taimaka ma Nijar da miliyar kaza dan ta ba talakanta wani abinci ko su kaya ko kana ganin wani gashi shi na taya da hankalin shi amma wanda shi ke ta ci to na san ko akwai yaki ina ba ka yaki talauci shi wuri ne ka ina za ka ma faɗa mai tala na shiga ne kuma da hankali ne ko abinci bai ci ba babu magana ranar yaki talauci an dai masu suna amma mu ta mu fara aiki ba in ta fara aiki kuma muna nan muna jira muna son haka nan dan duk wanda bai da an ka taimake shi na su duk da dimbin arzikin da Allah ya kowace ma kasashen nahiyar Afirka al'ummomin kasashen kasashen suna ci gaba da abkawa da kuma fama da talauci da fatara abinda ke ƙara sawar kunci a cikin rayukan mutanen da ke zamne a cikin wannan nahiyar ƙarshen rahoton kenan haruna mamman bako sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jangoriyar nijar To sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda ɗazu-ɗazun nan wani gungun 'yan boko na jihar Sokoto suka kira taron manema labarai a Abuja inda suka maida wa 'yan siyasa jihar martani bisa cece kucin da ya biyo bayan naɗin minista daga jihar. Tsohon sakataren kungiyar malaman jami'o'i ta tarayyar Najeriya kuma malami a jami'ar Usman Danfodiyo Mansur Isa Buhari ya yi wa wakilin Hassan Maina kaina ƙarin bayani. 'yan siyasa Sokoto musamman suna tauye haƙƙin mata a jihar Sokoto inda suka yi karatu. To yau ga dan Sokoto an samu mace ta je har Ingila ta musu zigiri ta dawo ta yi ayyuka kamfanona da kuma gwamnati. An kai sunanta domin a bata mukamin gwamnati kuma su 'yan siyasa da kansu kuma sun koma zagayewa kuma suna ƙoƙarin su kare ta. Kaga kenan yau kawai da suke wa mutanen Sokoto na suka yi su mata su yi karatu bai yi amfani ba saboda su za su zagayo da kansu kuma su kare matan da zama abinda duk suke so su zama cikin Najeriya. 'Yan siyasa jihar Sokoto zagaya suna rubuce-rubuce a kanta ba wanda ya ba da wata hujja ƙarƙarfa abin da ya shafi tarbiyyarta ko ya shafi cancantanta na shekaru ko cancantanta na karatunta ko cancantanta na mukaman da ta taɓa rikawa ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen su shine ba ta taɓa aiki jihar Sokoto ba dole ne sai ka aiki jihar ka sannan za a baka minista Najeriya. 'Yan siyasar Sokoto abin da suke nuna mana shine in ka sama ka ta yi karatun bokun a jihar Sokoto in ba za ka bar ta hito tana shiga cikin 'yan siyasa ana kuwan siyasa da ita ba ba za su ma iya bari ta kowane irin mukami a shi kaga kenan komi ana azaji da gidan da ya dace kuma gaskiya wannan ba ra'ayin mutanen jihar sokoto ba ne ra'ayin siyasar jihar sokoto ne haka muke mishi fahimta Dr. Mansur Isa Buhari wani malami a jami'ar Danfodiyo Sokoto a hirarsu da wakilin Hassan Maina Kaina. To kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. The haka yake yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna kamar yadda aka saba Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya mika rukuni na karshe na sunayen da ya zaba don zama ministoci don tantancewa majalisar dattawa. Zuwa yanzu dai an samu mata shida da maza talatin cikin lissafin ministocin. An dai janyi sunan tsohon mataimakin gwamnan Neja Ahmed Ebeto da mai gurbinsa da bawa bari Ana samun martani tsakanin masu goyon bayan ministocin da masu nuna rashin amincewa da waɗanda aka tura don wakiltar jihohinsu. Kotun karar zaɓe ta tabbatar da zaɓen gwamna ɗan kwambo na PDP a Gombe, inda ta yobe da da ke zama Abuja kuwa ta sauke dan majalisar tarayya na Nangere da Fataskum Sabo Garba don mika takardun makaranta na Jabu. Ali Yakubu na APC ne kotu ta bawa nasara inda ya yaba da hakan. Idan bangaren shari'a ya gyaru, wani ma ba zai laifin ba tunda ya tabbata in yaje ba zai sha ba. Shugaban kasa, yan majalisu duk abin da alƙalan nan ke bukata wanda zai inganta rayuwarsu kuma su aiki babu sa hannu babu katsalanda Najeriya za ta gyaru komai zai miƙe yadda ake buɗa. Babbar jam'iyyar adawa Najeriya PDP ta amince a hukumance da fidda dan takararta na shugaban kasa na 2019 1999 daga arewa a makon ne kuwa aka shiga sabuwar shekarar musulunci hijira 1437 Aga to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na Baucin Yakuba inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in makiyaya da manoma a arewacin Najeriya Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ke ci gaba da bayani. To, wato ana nufin sai an ci dawa a bi kan burtali kenan shine ma'anan wa din eh, Kenan misali. Eh. Sai an ci dawa kafin a je a bi kan burtali shine ma'anan wa din Amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne. Saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage ba fulatani kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum to wannan kuma in an same shi in an bar shi to an bar fitina idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona to wannan kuma in an bar shi an bar fitina a haka ni a wurina kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka a gane eh. saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wuni haka ne to bari zo ga shi matashin makiyayi <coughs> daga fari dai akwai wannan batu wanda yake shi a ilu manomi batu inda har ma ya karkare da cewar su din nan su yayinku ne ban sani ba kai ya ka fahimci a zaman kai ka da ma kai kanin manomi ne eto eh dan iya zama kanin manomi dan iya zama wan manomi saboda shi manomi dole in ya noma tare da mu ci ko ba gaskiya ba mhm. na da mu ci tare kuwa kuma dabbobin ka eh, dabbobin da su ci zai zama yaya na ta wannan bangaren ta wani bangaren kuma eh. ni ma fa ina da hanyar da in ba na kwanta a cikin gonan sannan ba na masa taki ba sai dai aikin banza wani lokacin saboda in bai da kuɗin da zai sai takin to da takin shanu nan da ya gadara ka gani ma ta bangaren fa na zama ya taki ma kamar na shanu mm. ana ganin fi kamar ma takin zamani domin eh. saboda ban dai sani ba amma eh, akwai takin da ya fi na zamani mm. yanzu kamar taki na bazara kan da ka san yuriya haka kusan ma fi yuriya saboda inda shanun suka kwanta ma suka yi kashi suka yi fitsari wannan kashin ba shine damuwan ba wato dai su eh, manoma da bazan ku suke rawa a suna rawa da bazan mu kai tunda idan muka yi bazara a wajen to ko noma ma ba da abin an shuka saboda fitsarin saniyan nan yakan kashe ma ciyawa kanta kuma duk ba fulatin da ya san wani yake zaga shanu da bazara ya je ya gani ko shanun sun tashi a wajen ba a noma wajen ba ka je ka gani ba za ka ga ciyawa ba ya ga ciyawa nan ciyawa nan ba ciyawa nan ba ciyawa kuma duk manomin da ya zo noma wajen shi ma ya san ya samu arziki wajen saboda ma mun zama yayin ta wajen mu mun yadda da wannan to na ga dai ko da ke muna da yan sauran duk bai wuce minti ɗaya da rabi ba eh. sai inda muka zama wa ba fulatani kafin ya je kiwo yakan ci amfanin gona ne baya cin nama ya tafi kiwo inda muka zama wan kenan dabba ma dabbansa sai ya ci kafin su tafi su fita to shi ya sa muka ɗauki babban wan zai ci abinci ya tafi kiwo ba nama yake ci ba to shi ne kawai dalili na eh, ai ina ganin ya ka amsa akan wannan batu eh, to amma ni da magana eh. ai ko ba karam ko ba karan dawara mu ciya mu koshi mu shanu shanu ko da mu ko muna da nama akwai nama saboda haka mu fa yayin su ne ta wani bangaren su ya kuri kan mu yayin su ne ta wani bangaren mu ma mun yadda su yayin mu ne ta wani bangaren kowa da ya rika matsayin sa ya mutunta dan uwansa shine kawai magana to da wannan a tattaunawa da muka yi a sarkin fulani yana da abin da zai ce ne akwai to to mu madara ma a kan shi kade mu yayin su ne belitane nama ba a kai nama ruga sai dai a kawo nama gari ba su kiwon dabbobi mu ne masu kiwon dabbobi mu ne kuma mun zama dalilin su shimiya su ji daɗin shi don haka ba yadda za a ce mu ne su wato ko dai ma sun yi noman dole ba da su ci shi haka ba sai an hada da ku sai an hada da mu in kuma kowane lokaci ma da mu ake yi madara da mu nono da mu nama da mu to ai wannan wurin ba za mu zama kanne ba muna muna mu ma muna da wurin mu diyan da Allah na ba su wasu na watsarwa ya gona sai ta kashe mai nomanta kahira Allah ta kartagi ka kashe mai aje ta aljihu da rayana kayanta ga kulikuli kuli-kuli sun daza da duniya ta haihuwanin rungume na gane ana faɗin na samu ƙatta kowane da babbacin yau ƙatan kowane da babban da mace ta kaka yi kowane nan sai ya ɗauki babban galama mu taimuru kuma daji ana buga su ganga suna ta dawa. Diyan banza an shige cikin inuwa an kyale uwaye daji. Ah, yanzu dai ga dukkan misali a ah, ofisa menene za ka gaya musu ga sun kusan dai wannan al'amari sun fahimci yadda zaman yake da kuma yadda ake taimakekeniya ma juna wannan yana ce shine wa wannan shine kani to kai duk da haka dai akan dan samu wannan ah, rashin fahimta amma kai sabili da ko kuma idan muka yi la'akari da wannan tattaunawa me za ka ba su shawari zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki duk abin da zai sa a zauna lafiya kowa ya yi marmarinsa duk wani lokacin da ka tinkari kaga wani masifa ta matso to ba laifi bane ka gudu ka guje mata a yi kokari a zauna lafiya da manoma da makiyaya a yi zaman lafiya domin shine babban abin da mu a ƙasan nan yanzu kowa yake marmarinsa don haka ku zama masu hakuri da juna ku rungume juna idan an yi kuskure a nunawa juna kuskure a kuma yarda da kuskuren a zauna lafiya to da wannan shawari da shi jami'in 'yan sanda ya bamu muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa a sabili da haka zan so ku yi sallama da masu sauraronmu kuma gabatar da kanka zan fara da kai ya ofisa ah, ina gaida duka jama'a wanda suka saurari wannan hira kuma ina fata ba ga makiyaya da manoma kaɗai ba kowa ya rungumi zaman lafiya sunana dogara jirayi mai ritaya na ritaya da matsayin mukaddashin uh, superintendent na yan sanda dsp kenan ah, sarkin noma mun bakan sarkin noman mu to eh. sai mu yi ma allah godiya da zaman da muka yi ina ma allah godiya da masu sauraro ina fatan allah ba mu damuna mai albarka So matashin makiyayi to mun gode ma allah da wannan zaman da muka yi kuma akwai kiran da dan yi abu daya muna roƙon gwamnatin da yanzu aka zaɓa muna roƙon ta muna hidima akan kiwo da noman nan shine sabona to sarkin shanun sarkin fulanin bauchi to ni dai ba abin da zan ce wanda ya wuce godiyan da duk wanda suka saurari wannan hiran kuka na dai irin ta farkon ɗazu zan ce gwamnati da taimaka na wannan sabon gwamnati ta yi ma agaji ma fulani ruwa ruwan sha daga bohul zuwa dai duk abinda da mashayan shanu damuwan fulani kasan bauchi kenan madalla mun gode ina fata kai sarkin noma in kai girbi za ka kirawo mu ka ba mu a namu zakka haka kai ma ko kuma fulani za ku kirawo mu in ku shanunku suka aihu ku kira mu da mu da ofisa mu zo mu samu don saboda mu ne a tsakaninku kawai wanda yake ba ma da abu to jama'a da wannan ne muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa mu haɗu da mu ku a wani kara na gode yawa lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariƙatar Tijjaniya a Afirka Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko dai ga Maulana a Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da babi na biyu na jawabinsa. Assalamu alaikum 'yan wana jama'ar Najeriya musamman majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci za a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata kamun in zama wannan magana da muke yi mutanen da za a zaɓe su ma musu murna muna roƙa musu Allah Allah taimake su Allah ba su ikon ikon amana Allah ba su ikon gudanar da lamari cikin adalci da kwatanta gaskiya kuma na fata su kuma dattawa masu tantancewa su karɓi wannan mutanen da aka ba su cikin adalci da kwatanta gaskiya yanzu tsakanin musulmi da kirista ana samun kwanciyar hankali da jin daɗi jama'an mu musulmi da kirista muna muku godiya akan hakurin da suke yi da juna yanzu an samu jin daɗi an samu kwanciyar hankali ba kamar da ba saboda bayanai da manya suke yi sun yi magana su ana fahimtar juna ana zama lafiya ah, in kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau zamantakewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya ne muna godiya Allah saka da alheri Allah tsara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Ko musulmi abin da aka umarce mu mu kiyaye musuluncin mu mai da shi tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah. Farkon sallah musulmi zai zo ya tsaya ne gaban Allah ya ɗaga hannaye nuna wa Allah Allah na zubar da komai bani da komai na dawo jinka kai kadai Allahu Akbar. to a lokacin ba da komai sai Allah haka Allah kuma ke so a yi masa in kuma kamun ka gama sallar kaman an tambaye ka to ya za ka yi da bayin Allah Allah to kai masa yadda yake so ya tara maka dada ya da maka aljanna kuma karka je ka cuci bayansa su zo su karanka wajen su bila ran ka biya maka bashi da karfi ya jefa ka wuta. Kuma mai sallah ya amsa ni ce a'a aini na da hankali ba zan yi haka ba na san bayan Allah iri biyu ne akwai masu karban takarda ta hannun dama akwai masu karban takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su lafiya kaga bai da zan yi dubi kaina assalamu alaikum assalamu alaikum tsakaninsa da Allah lafiya lau Allah akbar tsakaninsa da bayan Allah lafiya da assalamu alaikum ya addinin ka. mu kuma muna gaya wa abokan zaman mu kiristoci wanda ka'ida ne a cikin addinin su ko da azzalimi ne ya mare ka a kirista ba za ka rawa ba sai ka ce nan ya samu nan bai samu ba ka karkata masa kuma to ɗayan kace nan ya samu nan bai samu ba saboda haƙuri saboda haka mu ci gaba da wannan mu namu mu tsaya akan Allahu Akbar tsakanin mu da Allah assalamu alaikum tsakanin mu da bayin Allah ko kuma ku zauna lafiya ko da wanda ya zalunce kuma ya mare ku ce to nan ya samu nan bai samu don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya muna godiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da fahimtar juna wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya kuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani su musu shuka kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi sa don haƙƙin wani wani kare kawo sun sama gyara mun gida daɗi kare da gaske muna godiya waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya din muna godiya Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zaɓi ministocin da za su kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. Jama'a na arewacin kasar nan da kuma dukkan masu sauraron mu ina muku sallama ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a musamman jama'ar ƙaunatacciyar ƙasar nan tamu Najeriya da a zauna lafiya. domin kullum muna faɗan cewa babu ci gaba da za mu samu ba tare da zaman lafiya ba sannan wani abin da ya ɗauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan ƙasar wanda hankalin kowa ya koma a kai kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan ƙasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa dattawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan ƙasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai su kawar da ɗan ɓangaranci su kawar da bambancin ƙabila ko na addini domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan ba masu kishin kansu ba a jama'ar najeriya ina son mu sani musamman 'yan majalisa kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala a misali annabi sama'ila da allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin annabi dauda kuma sarki Allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa sai wanda zuciyar shi take wajen Ubangiji. To ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen Ubangiji a wannan ƙasa tamu. Dole sai mun dukufa ga addu'a. Mu yi addu'a fiye da yawan maganganu fiye da yawan hayaniya. Abin da mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya. sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma a cikin dukkan mutanen da suke kai wa majalisa su tantance su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa za kuma su ƙaunaci Najeriya musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan maganar rigiman addini ya yi sauki to ana fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su kara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore yanzu abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma to ina roƙon manoma da a san inda burtali yake a san inda labi yake da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji to a kula da inda burtali yake su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya muna da hukumomi a ƙasan nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a don haka ina roƙo bari 'yan majalisar ƙasan nan su fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwamammen zaman lafiya a yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa ina ganin ƙarya yake yi to domin dorewan zaman lafiya shine da mu fitar da son zuciya mu fitar da son kai mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana ƙarshe ina cewa mu dubi allah na gode sunana rabran ubale nuhu ibrahim ya kwace number 2 safin zurfi yankin birkin gandu a jihar bauchi na gode Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu karkare ga tishin muhimman kanin labarai. sakataren majalisar ɗinkin duniya Banki Mun ya bayyana 'yan gudun hijira da 'yanci rani a matsayin babban matsalar da ya addabi duniya da kuma ke buƙatar gudunmuwar kowa da kowa shugaba barack obama ya ce kai hari ta ƙasa a siriya ba shi da kowane irin amfani This program has come to you from the Voice of America, Washington.